Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour, comment allez-vous? Que la paix de Dieu soit avec vous. Amincin Allah ya tabbata a gare ku. mu da sake kasancewa cikin sabon video, sabon darasi na wannan tashar mai albarka wato makaranta TV. YouTube channel tasha ce wanda aka kirkiro ta musamman don ta da Faransanci. to dan uwa idan kai farko ne a cikin wannan tashar kai kokari ka danna alamar subscribe sannan ka kara danna kan kararrawa ta haka ne duk darasin da aka dura ba zai wuce ka ba alfarma ta biyu wanda yana roƙa ga masoya duk wanda Allah ya ba shi dama ya yi ƙoƙari ya yada wannan tashar ko ta whatsapp ko ta facebook ko ta instagram duk dai abin da ya samu ka yi ƙoƙari ka tura 'yan uwa domin su gani su yi subscribe su masu amfana da wannan tashar mai suna makaranta tv tasha ita ce ta ɗaya wanda tana karantar da faransanci ta fassara shi da hausa ina ganin babu na biyunta ko kuma akwai tukuna ba musanta ba allah ya sa mu dace ina godiya sosai za mu fara darasi J. J. j'ai fait, un peu des fautes quand je parle en français. J'ai fait un peu de fautes quand je parle. parle en français. E, En nan za su kaman an, an kana so za ka yi faɗa man na kaman e ba tare da harshe zai yi motsi ba, kaman kana so ka yi e magana can sama cikin hanci shine zai zama an. A da U suna zama O. Foot. wannan da wannan duka ba za su fita da kyau ba ba za su fita ma kawai fort fort jefe sannan a da e su kuma idan suka haɗu za su da kaman e wannan idan ka gansu a rubutu za ka yi musu kira irin wannan e jefe un peu de ford Quand, quand, shi ma kamar nan da za ka ce an shi ma zai dawo kamar kan wannan ɗin za ka yi kamar bayanin. Quand je parle en français, kaga fe, c'est. saboda akwai a da i na akwai a da i je fais français je fais un peu de faute quand je parle en français. Ina yin kuskure kaɗan. a sanda nike magana da Faransanci. Wato ma'ana ina yin kuskure kaɗan a sanda nike magana da harshen Faransanci ko kuma mu ce Faransai wato fort shine kuskure. Fe wato ina yi kamar yi kenan fe kamar an ce ka yi kana yin wani abu ko ka yi ko za ka yi fe shine kamar yi je fais un peu de fort kan je parle en français ina yin kuskure kaɗan a sanda nike magana da faransanci ko kuma mu ce ina yin kurakurai kaɗan a sanda nike magana da harshen faransanci un peu kaɗan ina yin kuskure kaɗan a sanda nike magana da faransanci je je fais un peu de faute quand je parle en français ina yin kuskure kaɗan a sanda nike magana da harshen français je fais un peu de faute. quand on va arrêter par ici quand je parle en français. E suna zuwa kaman a insha Allah da yadda Allah za mu yi darasi ana a kansu ta inda za su fito mana gaba ɗaya musan a da n za su zama on Est-ce que tu as un bic? Est-ce que tu as un bic? A yawancin Faransai idan ka ga akwai S abu ne da yawa ake nufi, amma inda ka kana magana kan ɗan uwanka wato na biyunka duk abinda za a rubuta kan shi ana sa S a kai. Est-ce que tu as un bic? Ko kana da biro guda ɗaya? wato biro shine kalan wannan abin rubutu biro shine big s s ɗayan big tambaya yake tambayan abokin karatunsa yake mai yiwuwa sa ya bashi matsala shi ne yana tambaya sq tr m big ko kana da bayro guda ɗaya wanda za ka bani kenan amsar ta shine sq tr m big sq tr m big aidez-moi avec ça ka taimaka min da shi don masa ba ni shi Shi ne ce Big. a sannan ina roƙon yan uwa da kuɗin yi min hankuri kaɗan saboda na fara ta bagin allo kuma allon nan yana da ɗan fari-fari sosai to ba na so in yi kwana ɗaya har zuwa biyu ban dura muku wani darasi ba shine ina yi amma insha Allah zan yi kokari in gyara shi kamin in gyara shi din mai yiwa kun san abu ne a hannun Allah in sani ba yau ko gobe ko jibi to ba zan iya ce muku ga ranar ba amma ina ku mai ina mai baku hankuri akan wannan bidiyon da na saka na farko daga na biyu na san sun zama fari-fari za ku yi min afuwa za ku yi min hankuri insha Allah ina fatan darasin mu mai zuwa zan yi ƙoƙari in gyara allon nan Mai da shi baki ta inda zai fitar mana da rubutu clear ina godiya sosai au revoir dan bientôt